amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu safiyar lahadi bakwai ga watan zulhijja shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira maza Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala'aji wa sallam wanda ya dace da lissafin ashirin da hudu ga watan mai 2026 wannan shi ne darasi na tamanin da shida cikin jiran darussa daga littafin jami'u da ilmi wa fadli wallafar al'imamu abu umar yusuf ibn abdullah ibn muhammad ibn abdulbari annamari al-kurtubi rahmatullahi alaihi ibn abdulbari ya rasu shekara ta 463 bayan jirman za Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wannan littafi nashi yana magana ne akan ladubba na sana'ar ɗalibta da ilimi da malanta Allah ya saka mashi alkhairi muna amfani da nuska abul ashbal az-zuhairi wanda ya rairaye abin da ya kira da suna sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadli za mu tashi a inda yake cewa albabu sabi wa sittun fi man ta'awwala al-qur'ana wa tadabbara wa huwa jahilun bis sunnah malam yace babi na 67 ya taho karshe karshen littafin babi na 67 fi man ta'awwala alqur'ana wa tadabbara game da bayani akan mutumin da yake fassara alqur'ani wa tadabbarahu yake tintintini a cikin alqur'ani wa huwa jahilun bis sunnah alhalin da sun sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato irin hadarin da ke cikin mutum ya zama ya tsiraitu da alqur'ani yana irin tafarkin yan qur'ani zallake iyakaci ya karanta alkur'ani ya ƙoƙarin fahimtarsa ba tare da hasken sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ba irin hadarin da haka ke ciki a cikin ilmi malam yace qala abu umar ahlul Bida'i, ajma'a ahlul bida'i ajma'u adrabu anis sunnah وتعولوا الكتاب على غير ما بينت السنة فضلوا وأضلوا ونعوذ بالله من الخذلان ونسأله التوفيق والعصمة برحمته وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم التحذير أو التحذير عن ذلك في غير ما أثر منها ما روي يتي قال أبو عمر ابن عبد البر يتي ahlul bid'i ajma ɗan bid'a ga baki ɗayansu darabu an sunna sun kauda kai daga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi watsi da ita wa ta'awwalul kitaba ala ghairi ma bayyanat sunnat in sun tashi bayyana ma'ana alqur'ani sai su bayani su fassara shi sabanin abin da ke cikin sunna su fasara shi da sarransu da ra'ayinsu da tsurar fahimtansu faballu sai suka zama sun bata wa adallu kuma suna batar da mutane dole ne fasara alqur'ani da ra'ayinsa da son zuciyarsa da tsantsar fahimtarsa da babu shakka wannan akan bata yake kuma duk wanda zai saurare shi ya biye masa ya bi irin tunaninsa babu shakka shi ma zai samu kanshi alhalin amatar da shi Ya ce wa na'udhu billahi minal khizlani muna neman tsarin Allah daga taɗewa wa nas'aluhu at-tawfiqa wal ismata bi rahmatihi muna roƙo Allah madaukakin sarki ya bamu gamdakatar ya kuma tsare mu daga bata ta hanyar rahamarsa wa qadru ya anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam hakika an ruwaito daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama at-tahdhir jan kunne an zalika game da wato fassara alkur'ani da sarrai fassara alkur'ani ba tare da bin hasken sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yace fi ghairi ma asarin a cikin hadisi fiye da guda daya min hama ruwiya daga cikin hadisan akwai wannan hadisi da malam bai ambata an abi قبيل قال سمعت أقبة بن عامر الجهني يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول هلاك أمتي في الكتاب واللبن فقيل يا رسول الله ما الكتاب واللبن قال يتعلمون القرآن ويتعولونه على غير ما أنزله الله عز وجل ويحبون اللبن فيدعون الجماعات والجمعاء ويبدون وانا حديثي ما yace أبي قبيل qubayl daga قبيل قال kala yace samitu amir al-juhani naji sahabi sayyidina uqbatu ibn amir al-juhani radiyallahu anhu yana cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah yana cewa alaihi salatu wassalam halaku ummati halakar al'ummata fil kitabi game da littafi ne wallaban da kuma nono faqila sai sahabbai suka ce ya rasulullah suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mal kitabu wal laban ne ma'anar cewa halaka al'umma tana da alaka da littafi tana kuma da alaka da nono qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ta'allamuna al-qur'an za a wayi gari mutane suna koyan karatun alkur'ani shine alkitabu ana wa ta'awwalunahu za su dinga fassara shi ala ghairi ma anzalahu Allahu azza wa jalla saɓanin ma'anar abin da Allah ya saukar da shi maɗaukakin sarki wa yuhibbuna laban za su wayi gari suna tsananin ƙaunar nono fa jamaat sanadiyya haka har su daina zuwa sallar jam'i wal juma'a su daina zuwa sallar juma'a wa yubduna har su koma ƙauye da zama wannan hadisi yana daga cikin nubu'at wato abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin zai faru a ƙarshen rayuwa wanda a cikin shi akwai tsoratarwa ne game da wata fitina da ta shafi abubuwa guda biyu fitina ta farko ita ce fitinar jahilci wato ta fuskar hanyar da mutane za su ma'amalanci Alƙur'ani da jahilci za su karanta shi su haddace amma ba su san fassarar shi mai kyau ba ba su san yaya salaf suka fassara shi ba yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fassara shi ba saboda ka za su dinga fassara shi da son zuciyarsu da tsantsar jahilci ya zama kowa yana so ya mu'amalanci alkur'ani a matsayin malami mai karantawa ko mai tafsiri amma makon bisa jahilci sai ya faɗi son zuciyarsa irin yadda yan kalakata dinnan suke irin yadda jahilai suke shiga cikin alkur'ani da ka suke yin alkafira a cikinsa kul duk wannan yana cikin ya ta'awwalunahu ala ghairi ma anzalahu Allahu azza wa jalla su dinga fassara shi koma bayan abin da Allah ya saukar da shi wannan munan kuskure ne wanda daga nan sai su bata sai su ɓatar. na ɗaya kenan shine kuskure ta hanyar wato jahilai su zama kan gaba-gaba wajen mu'amalanta alƙur'ani da ƙoƙarin fassara shi su samu kansu a cikin wato bata kuma su ɓatar da duk wanda yake sauraron su inda yake kalera abin da waɗannan 'yan ƙalaƙa su masu saka suke za kwabo da kwabo abin da annabi ya faɗa kenan sun karanta alkur'ani mataninsa suna fassara shi da son zuciyarsu suna ƙoƙarin ma su nesanta mutane daga alakanta alkur'ani da sunna Allah ka tsare mu daga bata kamar yadda malai yake faɗi na biyu sai kuma fitinar son duniya ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam yayi inkiya da ita yayi ramzi da ita da cewa allaban nono saboda nono abinci ne wanda yake na annashuwa na masu jin daɗi na mawadata ba wai don nuna haramcin shan nono ba ko haramcin mu'amala da wani abu na laban ba a'a wannan a matsayin ramzi ne kamar da malamin suka ce ramzun lil mali wal jayi wal raghid wato yana matsayin yana yana wakiltan dukiya da mukani da kuma rayuwa ta kwalita rayuwa ta sharholiya kisa na da ya ambaci abu guda uku sallallahu alaihi wasallam cewa a sanadiyar neman duniya za su bar zuwa sallar jami'i saboda ana sallar jami'i su kuma suna ta wata hidima ba su da lokacin sallar jami'i kaga ai ba shan nono ne kadai zai hana mutum zuwa sallar jami'i ba ko da zaka shanye gaba daya kabakin da plan take da shi za ka gama ka zo ka tarar sallar jami'i amma saboda hankalin su na kan duniya sannan wal jama'at sannan kuma za su daina zuwa sallar juma'a aljama'atu wal juma'a za su daina zuwa sallar juma'a saboda wato ko dai ba su so su ji wa'azin da ake ko kuma suna zuwa sallah a makare saboda shagaltuwa da duniyar har ila yau nabi ce kuma oyubdun har su tashi daga birni su koma ƙauye ma'ana haka shine za su koma irin gidajen gona da irin gidaje na nesa da gari waɗanda ba sa son jin hayaniyar talakawa ko su je su zauna a cikin inda suke kiwon wato shanu ɗin da sauran dabbobi a cikin lambuna da makamantansu wannan siffa ce ta mutane waɗanda suka shagaltu da duniya waɗanda ba su ba da muhimmanci ga ainihin addini ba ko kuma ya zamana rashin zuwa juma'a da jami'in saboda zama a inda yake nesa da inda akwai masallatai da al'umma wato sun ware kansu waɗannan da rubu'at ne waɗannan a alam ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da yake bayani akan irin abin da zai faru na jahilci da kuma biye wa duniya a ƙarshen zamani Allah ka tsare wannan hadisi ne sahihi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya rawaito shi da kuma at a cikin Al-Mujam al-Kabir da wasu malamai da yawa da suka rawaito shi irin Ibn Hibbana malam ya sake cewa fi riwayatin akhwafu ma akhafu ala ummatil kitabu wal laban mafi girman abin da nake tsorata wa al'ummata alkitab littafi wal laban da kuma nono fa amma laban fa yantaji'uhu aqwamun yace shi nono wasu mutane za su tashi tafi inda su yake za su fara production ɗinsa li hubbihi saboda tsananin ƙaunarsa wato za su tashi su bar inda suke asalin al-intija' shine almashu ila makanin kala'i wal ashab tafiya da irin ta kamar irin tafiyar da makiyaya suke su je su riski inda za su samu wurin kiwo da wurin lema to haka mutane za su wayi gari suna ta ƙoƙarin production na nono fiye da kima a gwamna na sallallahu alaihi wasallam ya yi takahuni ya yi bayani akan zai faru kamar da ake gani a yanzu yanzu abu ne wanda yake ya yaɗu sosai a duniya akwai akwai shanu waɗanda saniya ƙwaya ɗaya a rana guda sai a tatsin nono lita hamsin a jikinta ko sama da haka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa ƙarshen duniya za a samu mutane masu irin wannan tunanin Za a kuma wannan tunanin ba wai shine asali haramun ba a yana zama zari'a ne zuwa ga katange mutane daga asali abubuwan da suke su ne addini duk wanda zai shagaltu da irin wannan sana'a ko wannan harka to da wuya kuma ka ga ya samu lokacin shagaltuwa da addini haka duk waɗanda zai ɗauka a matsayin ma'aikata da masu kula da dabbobin da sauransu to su ma zai wuya su samu wani lokaci ka ga wanda zai sa shagaltu da addini To da kuma galibi inda ake yin irin wannan sana'ar kuma ba cikin gari ne ko cikin al'umma ko cikin alƙarya ba sai an bar gari an tafi gefe sai an killatu da wuya kuma ka tara a wajen akwai wani tsari na bai wa ibada muhimmanci wataƙila ana so a sallar juma'a sai an hau abin hawa an yi tafiya several kilometers sannan za a ci da gari wataƙila a wurin akwai masallaci amma babu babu jumhurin da za su sallah babu regular congregation duk abu ne da yake sananne ga duk wanda ya san irin wannan wuraren wai turkunan jama'at yace za su dinga watsi da sallar jami'i bata dame su ba wal jumu'at da sallolin juma'a wa kitabu shi kuma alqur'ani fayuftahu li aqwamin sai a buɗa wa wasu mutane a cikinsa Allah ya ba su kaifin basira hadda da iya rikito ayoyi amma yujadilu na bihin ladina amur sai su dinga jaya da mutane manzo Allah sallallahu akwai iya jawabi mala sai sai su dinga burge jahilai cewa suna da karfin hadda ba haka ake kallon waɗannan ƴan masu sukarin ba ai suna da hadda mai ƙarfi sun san Qur'ani haka jahilai suke cewa amma me suke da alƙur'anin nan jayayya da muminai mu muminai da muka yadda da sunna kullum ba su da aiki mana jayayya da muminai da malamanmu da sauran al'ummanmu ta musulmi duk abin da musulmai suke yi wanda suka fassara alƙur'ani da fassarar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam suke aikatawa waɗannan ja'iran mutane sai su ce ba haka ba ai ta jayayya ai ta muƙabala ai ta rubuce rubuce ai ta raddi Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wannan kwabo da kwabo a matsayin ɗaya daga cikin fitintunin ƙarshen zamani Allah ta tsaye wa fi riwayatin ukhra inna akhwafa ma akhafu ala ummati ithnatani nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu mafi girma da nake tsoratarwa al'umma ta abu guda biyu ne alqur'anu wal laban fa amma alqur'anu fa yata'allamu fa yata'allamuhu almunafiquna za a wayi gari munafikai wanda ba addinin Allah ne a gaban su ba shashancin su ne da zancen banza a gaban su sai a wayi gari sun koyi alqur'ani li yujadilu bihi almu'minina suna jayiya da mu'mine da alqur'ani wa amma laban ar rif sai mutane kuma su koma suna bibiyan ƙauyuka yattabi'una shahawat suna bin soye-soyen zukatansu ya na salawat suna kuma barin sallah mutum ne sai ya je ya sami ya sami gidan gona ƙatowa gegen gidan gona sai ya zauna ya cika shi da shanu da awaki da tumaki da kaji da tantabaru kawai ya koma kwana a cikin gidan shi ne Wayakan kan kuma ana ganin ya zama wani babban ɗan kishin dabbobi ne ko babban ne mai kawo ci gaban tattalin arziki ba ruwan shi da sallar jam'i balantana juma'a in Allah ya taimake shi ma yana yin sallah shi kare to yayi kokari to wannan ba ba ba, ba tafarki ne kyakkyawa ba ba abin ayaba bane ba abin alheri yake wa kansa ba domin ya nesanta kan shi daga asalin abin da Allah ya kawo shi duniya yi ya shagaltu da abin da ba shi ya kamata ya shagaltu da shi haka ba wannan riwayoyi dukansu ingantattu riwayoyi ne dukanninsu ta hanyar wannan mutum mai suna abu kubail wanda asalin sunansa shine huyai ibnu hani'in huyai ibnu hani'in al-mu'afiri wa qala sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya manzo Allah sallallahu alaihi ya yace akhwafu ma akhafu ala ummati munafiqun alimul lisan yujadilu bil qur'an mafi girman abin da nake tsoratar wa al'ummata nabi yace mudafiki wanda ba mumini bane alimul lisan wanda yake da harshe mai hadari shine ma'anan alim anan alim wato harshen shi mai hadari ne mai karfin dafi yujadilu bil qur'an ya shi kullun da alqur'ani yadda dai kaga wannan dan gidan masussuka da ake fa dan masussuka aikin shi kenan Allah ya ba shi baki na iya jayayya Allah ya bashi baki na jan hankalin waɗanda ba su da ilimi ba su alkur'ani ba za ka sha mamakin irin yawan 'yan boko yawan mutane 'yan birni wayayyu waɗanda yake ribatar su in kana tira da su ko kuna mu'amala da su shi ai gafarta malam mun ga ya kawo nafsi ai yana da hujjoji shi ai maganar da yake magana ce da take kama hankali sai ka ga suna sun fara wulakanta sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sun fara ganin wallan malaman sunna sun fara mu'amalantar addinin su irin addinin musulunci to wannan abin tsoro ne ga mutane mutum da imaninka da hankalinka ka wuce shekara 40 ko 50 a duniya kana addini lafiya lau wani zindiki ya bullo da jahilcinsa da iya bakinsa yana nema ya rikita maka ka za wannan abin tausayi ne haka annabi ce ina tsoratarwa al'umma ta irin wannan mafita game da wannan na farko shine mutane su daina sauraron irin waɗannan batattun ba daidai bane ka je wai kana bin kilis su ko din su kana saurare har in wani ka ji wata shubuha kai marmaza ka tura wani malami cewa gata malam me za ku ce game da wannan waye kai ka waye kai ka jin wannan abu yaushe za ka ɗauki guba ka korɓa sannan kai ruga da gudu gudu likita ka ce likita me za a bani warke sannan ballantana kuma baya ga wannan kuma abu mafi girma fiye da wannan kuma shine mutumin da shi kuma da ya gani zai yada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dama ku zo ku ji wata sabuwar bata to a garin inda kake bayanin batan nan da ba iya bayanin ta zaka ilmance ba anan kuma wani zai dauka to da abin da ya kamata mutane su daina sauraron wannan shedani su rike addinin su mai inganci addinin alqur'ani da sunna a bisa fahimtar magabata babu wanda ya isa ya raba alkur'ani da sunna face ya samu kanshi a cikin irin wannan bata da wannan jahilci Allah ka tsare malam ya sake cewa wa maimun ibnu mihran kala inna hadha alqur'ana maimun ibnu mihran tabi'i ne yace lalle shi wannan alqur'ani kad akhlaqa fi suduri kathirin minan nas ya riga ya dashi a cikin zukatan mutane da yawa faltamisu ma siwahu min al ahadith ku je ku nemi hadisai don su taimaka muku wajen fahimtarsa wa inna mimman yabtagi hadha al-ilma yace za a wayi gari a samu wasu masu neman ilimin nan na addini yattakhiduhu bida'atan su mai da shi kayan kasuwanci liyaltamisa bihi dunya dan samu a duniya mutum makaranta alqur'ani kuma sanan addini amma babu abin da yake nema da addininsa ko ƙur'aninsa face duniya ya mai da shi kayan sana'a ya mai da shi kayan kasuwanci to wannan halaka ce wa minhum man yata'allamuhu akwai wanda ke koyan alqur'ani li ya bi dan a dinga jayayya da shi ya koyi ilimin addini ne kawai dan a ta jayayya da shi wa minhum man yata'allamuhu akwai wanda ke koyan ilimi li yushara ilayhi dan a dinga nuna shi a dinga celebrating ɗinsa ana cewa kai wane fa ai ba dama ne wane ya ƙware akan karatu kaza ai yayi kaza yayi kaza duk inda ya je ana nuna shi yana jin daɗi Ya yace wa khairuhum alladhi yata'allamuhu li yuqi'a Allah fi mafi alkhairin masu koyan ilimin addini shine wanda ya koyi ilimin addini dan yayi wa Allah da'a wato dan shi ya amfani da ilimin ya wa Allah wannan shine al-asl game da koyon ilimi don ka iya bauta wa Allah ingantacciyar bauta idan Allah ya kawo wani abu fiye da wannan kamar karantarwa shi ma wani nau'i ne na bauta Allah amma dai zama asali yadda za ka yi ibada ka sallah azumi tauhidi da sauransu wannan shi ne damuwa ka game da abin da za ka karanta a cikin addini da haka duk malamin da ba zai koya maka yadda za ka yi tauhidi yadda za ka yi sallah yadda za ka yi azumi ba kar ka ɓata wa lokacin ka cewa kana so sai ka saurari abin da yake kawo na hayaniya ko rigima ko tara zaune tsaye قال أبو عمر ابن عبد البر يجي ومعنى قوله إن هذا القرآن قد أخلق والله أعلم أي أخلق علم تأويله يجي واتو علم فسر سيا تاشي يا ركركتي من من من من تلاوته علم فسر يا رب ده علم كراتين illa bil ahadisi an salati al'alimi na bi babu yadda za ka fahimce shi sai ka san hadisan magabata da suka fassara shi mujarradin haddace shi da karanta gundarin bakinsa zai baka dama ka san fassarar sai ka nemo sunnoni da kuma asarai fabil ahadithis sihah anhum yuqafu ala zalika sai an nemo ainihin wato hadisai ingantattu sannan za a san fassara ƙur'ani labi ma sawwalatun nufus ba wai kawai da abin abinda zukata suka riya mutane ba wata na za'atul ara'u kama sana'atu ahlul ahwa ba kuma da abinda ra'ayoyi ake jayayya akan su ba kamar yadda yan bid'a su wato mutum ya al alqur'ani kawai to wannan bai ba shi dama ya san alqur'ani sani na hakika sai ya karanci sa, ya san fassarorinsa kuma waɗannan ilmomi da fassarori ba a sanin su sai ta hanyar karanta fassarori na magabata da hadisai da kuma asarai to da haka ne zaka fahimci kyakkyawar fassara alqur'ani kuma kai aiki da shi yadda ya dace qala al-hasan amma qalil amalun qalilun fi sunnatin khairun min amalin kathirin fi bid'ati ka dinga yin aiki gwargwado dan kadan wanda ya dace da sunna ya fiye maka alkhairi fiye da ka cika aiki mai yawa amma kuma wanda bai da asali a sunna zama kun ji waɗannan nasoshi masu tada hankali kwarai da gaske da kuma sanya mutum ya natsu wajen sanin menene makomar addininsa dole ne mai sanya fahimci alkur'ani sai ya fahimci shi a bisa fasarar magabata na kwarai dole sai ya nemi ilimin hadisai da sunnoni da sauransu ba haka ba zai iya fadawa cikin irin wannan nubu'a ta ta fitina Allah ya tsare mu malam ya sake cewa albabu thamin wasittuna babi na 68 fadlu sunna wa mubayanatuha li sa'iri aqwali ulama'il umma bayani akan falala hadisi falalar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa kuma sunna mutuncinta da darajarta ya ɗaru akan magana duk wani malami magana duk wani malami ta kai darajar sunna ba bata kai kimar sunnar manzo Allah sallallahu alaihi ba ballantana ta zama abokiyar gwarawata an ad-dhahak fi qawlihi ta'ala dhahak yana fassara faɗin Allah da Allah yake la taj'alu du'a du'aar rasuli bainakum ka du'a'i ba ba. kar ku sanya kiran manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zama kaman kiran junanku i junanku qala dhahak yace amarahum an yuti'u Allah yana umarnin sahabbai da sauran musulmai cewa su yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da'a wa yushrifuhu su darajta shi ko wa yusharrifuhu tashrif su darajta shi wa yad'uhu bismin nubuwa kuma su dinga kiran annabi sallallahu alaihi wasallam da sunan annabta kar su dinga kiransa da sunansa kar mutum ne ya ce Muhammad ya ce a'a sai dai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk sanda za a kira shi a kira shi da wannan sunan na annabta yadda Allah yake kiran shi ya ayyuhar rasulu da ire-irensu annabiyu aula bil mu'mina min anfusihim da ire-irensu inda Allah ya kira shi da Muhammad ya kira shi ne don wata gaya ta ma'anar zance da wani siga wanda ba nan bane muhallin. amma Allah ya hana in za a kira manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kira shi da danyen sunansa sai ya ce annabiyu ko ar-rasul ko wani abu makamancin haka a kira shi da sunan muqamin sa sannan ai ta maimaita masa salati babu kakkautawa duk sanda aka kira shi duk sanda aka kira shi a ce da manzon Allah sai a kara da sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka faɗi maganar sa a risina mata a karɓe ta shine wato mai ɗa'a kenan sannan wayu yusharrifuhu sannan da kuma daraja manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daraja duk wani sha'ani na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littafi musamman da wancan malami yayi bidayatu sul ala takrimir rasul ko ko na makamancin haka wannan ka karanta shi kankanin littafi ne zai baka haske akan ka'idoji da ake bi wajen darasta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mafi girman littafi kuma a wannan babi shi littafin ash na al qadi Iyad rahmatullahi alaihi wajibi ne musulmi su san darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma su mu'amalance shi da wannan daraja a wajen magana da ambatansa da karantar da sunnarsa kai har a wajen yi masa waka ma ga masu yin waka din domin ba komai ne da ka ga dama za ka faɗa a wajen waƙa ta yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne waƙa yana cewa zinu kulla qaulin inda madhi muhammad a dinga auna zantuttuka wajen yaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kowane zance ne ake karba ba shi zaka ga ai ta samun ta taburza da makamantansu haka nan mai karantar da sunna ko mai karantar da tauhidi ko mai karantar da addini duka sai ya mu'amalanci zantukan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu'amalanta ta girmamawa mu'amalanta ta sanin mutunci da darajtawa wannan dole ne kawai jama'a duk abinda a urfi na magana baya cikin darajtawa to ba a ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi balantana kuma abinda shari'a ta hana daga ciki shine wannan fadin sunansa karara in dai ba wai da sabidda baka ko da nufin kwatance ba to shine kai ba iya kauda kai amma mutum ya al'adanci in ya zo faɗin sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama zai dinga faɗan shi ƙarar tsurarsa to wannan alama ce ta taɗewa da rashin sanin darajar kansa tukunna da kuma yana nema ya halakar da kansa Allah ka tsare mu wa qala ibn jurayd ibn jurayd yake cewa an mujahid amarahum an yad'uhu fi linin wa tawadu'in ana so duk sanda kira sunan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a ambace shi cikin taushin murya da ƙanƙan da kai banda girman kai da izza wa an abi hurairah kala lamma nazalat yayin da Allah ya saukar da la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasuli kar ku shiga gaban Allah kar ku shiga gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qala Abu Bakr sayyidina Bakar sai ya ce wallazi ba'athaka bil haqq la ukallimuka illa ka akhi sirari itilaran tsaye maka da Allah ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya saukar wanda ya aiko ka da gaskiya daga yau ba zan ƙara maka magana ba sai na yi kaman wanda yake yin sirri da ɗan uwansa wato kaman da za ka raɗa masa a kunne ko ka gaya mishi wata magana ana cikin mutane ba tare da kowa ya ji ba idan kana ta magana za ka faɗa wani kusa da kai ka ɗan risina ce wani kaza kaza kaza ne yace to daga yanzu haka zan dinga maka magana haka sahabbai suke annabi sallallahu alaihi wasallam irin wannan girmamawa wannan wannan asari shi ma tabbatacce ne وعن صفوان ابن مهرز المازني أنه سأل عبد الله بن عمر عن الصلاة في السفر فقال عبد الله بن صفوان بن مهرز ya tambayi Abdullahi Ɗan Umar game da hukuncin sallah Atafiya tafiya wato kasaru kala sai yace raka'atani raka'a biyu ne man khalafa kafara yace wanda duk ya saba wa sunna ya kafirce ya butulce ibn abbar yace yace wa qad bayyana ma'ana qawlihi fi hadha alhadisi kafara fi tamhid yace wannan lafazi na kafara ya kafirce mun yi bayanin ma'anarsa a cikin littafin mu at-tamhid lima fil muwatta min al-ma'ani wal asanid fa agna an i'adatihi huna da haka ba sai an maimaita ba asalin hadisin ko asalin al-imam at-tahawi ya rawaito shi da bai haƙi kafin su kuma yana cikin waɗata imam malik da haka ibn abdubar ya mai sharhi sharhin da ya mai shine cewa al huna kufurin ne'ma anan da abu da ce wanda ya saba wa sunna wato kana halin tafiya sai ka je kana yin sallah raka'a hudu a zahar la'asar da isha wannan saba wa sunna ne ibnu umar yace ka kafirci to ba ya kafirta daga musulunci abin da yake nufi ka butulce wa ni'ima Allah walaysa bi kufrin yanqulu anil millati ba wai kafirci mai cire mutum daga addini ba abun nufi shine wato Allah ya yi maka ni'ima ta rangwame ta ruksa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da wannan ruksa da baki a aikace amma sai kuma saboda tsaurin ido da butulci ka kin wannan ruksa to wannan shine ma'anar kafirci anan Sisa kullum muke faɗa cewa ba a fassara hadisai da tsuran alkafara sai an kuma mai malamai suka ce sannan da dan ta kife ne mutum kawai yana ganin sai ai ma wanda ya bar kasar ma kafiri ne ce sahabi ne ma ya kafarta shi kai ne kake cikin kafar kafir ke dan shi ba wanda ya ce ba kenan ka mai kazafi a mas'ala game da sallar ƙasu a cikin tafiya tana daga cikin masail da malamai suka yi maganganu masu tsayi a kan suka yi tattaunawa mai yawa nan nan kusa da zaka samu littafin mashhur na abin nan aljamu bayna salatin hada salloli biyu a tafiya da kuma halin zaman gida da bayani akan abin da ke sa haɗa hada sallah in ka je kaga tattaunawar da aka yi akan kasar zaka sha mamaki bai da mutane suke dauka ba. akwai masail da yawa a cikin rassa da yawa na matsaloli game da kwana nawa ake yi game da nisan tafiya game da nau'in tafiya game da abubuwa da dama da kuma yaushe ne ya kamata mai tafiya ya dinga haɗa salloli a da la'asar kuma gaba da isha yaushe ne ba zai haɗa ba almuhimmu dai al'aslu shine in dai ka yi tafiya wadda ta amsa sunanta tafiya a urufin mutane wani irin tafiya ne ke amsa sunanta matsayin tafiya shi ne tafiyar da za ka yi mata shiri ka ɗauki guziri da sutura ka bar gida wataƙila haka yi wasiya kai ban kwana da iyalai ka bar garinku ka tafi wani gari in ka je garin kana rayuwa a matsayin kai ba ɗan garin ba kai ba ne da yake da wani abin yi da ya zo yi saboda kana da lissafin kwanakinka kana lissafin abincinka kana lissafin yaushe za ka koma kana lissafin guzurinka ka sakin jiki ka bararraje kawai kana jiran mutuwa yadda sauran mutane suke jiran wannan ita ce tafiya a urf wadda a cikinta akwai mashakka akwai nisa akwai guziri akwai bankwana akwai barin gari akwai gurba da sauransu idan mutum samu kashe irin wannan yanayi sai ya dinga yin kaso idan ya yi sallah shi kadai ko ya yi sallah da irinsa matafiya ko ya ja sallah ga wasu mutane amma idan yana bin jam'i a masallaci ko ya tara ana cika sallah to shi ma sai ya cika da sauran dai bayanai masu yawa to an samu wasu cikin sahabbai waɗanda suke da wasu ta'awilat nasu a wannan babi sayyidina Usman radiyallahu anhu ya zo Makka lokacin aikin haji Amina inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah kasru ah, da arafa ina nabi sallallahu alaihi wasallam yake yin sallah qasr ya hada azar da la'asar sai na usman yace shi ba zai yi kasuru ba cika sallah dai aka tambaye shi dalili yace saboda shi a makka a wurin shi ba ba masafi bane ya dawo gida ne har yanzu yana da dukiya a makka yana da ƴan uwa da iyalai a makka baya jin kanshi a matsayin bako kaga sa sa'ig amma ta fuskar aikin haji ta'awili ne wanda yake mulgal ba za a karɓa ba domin mene domin shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ƴan uwa a Makka kuma garin su ne da aka haife shi da Allah Allah ma ya rantse wa walidin wa ma walad amma duk da haka da yabo wannan wajen kasur yake haka nan hatta alhazai ƴan cikin Makka hujjajud dakhil in sun fito mina da Arafa su ma kasar suke hayyau amma da haka sahabbai da suke bayan su suka hakura suka bishi, shi saboda kada fitina ta tashi a wajen saraka idan muna tafiya idan aka samu yanayi na wani jagoranmu ya ce ƙasar za a yi ko da muna ganin bai dace a yi ƙasar ba to sai mu haƙura mu bishi a ƙasar in ya ce ba za a yi ƙasaru ba ma haka an taho daga nisan duniya daga sakkwato an kusa shigowa zaria an zo shika ko an zo giwa kawai sai za a yi kalla. sai shugaban tafiya ce kani yana ganin mun iso gida fa tunda da an wuce guri ne hadarin nan ko da ƙafa za a iso an wuce bandit an wuce gargada an wuce ramuka ko da haka yana ganin ai an iso gida A nan ko ta lalace motar komai ya ƙare ba komai nan da dai giwa ko kwana guga ko wani abu da haka yana jin yanzu a gida yake ko kalli tawilinsa sai ce to a cika sallah ba cika sallah ya kamata yi ba a asali amma haka za a kura a cika saboda maslaha haɗin kan musulmi akwai kuma wanda shi kuma daga nan in ya fita daga nan garin ya tafi shika asibiti ya je gaida mara lafiya sai ya ji kawai shi fa ya bar ka duba wanda ya taho daga sakkwata yana ganin ya iso gida amma wani kuma ya je kusa da yana ganin shi kuma yanzu bako ne shi kuma cikin masallaci asibiti shi kuma sai sai ka ga ya kaso yaya ce wallahi ni yanzu nan ba garin mu bane dan karamar hukumar giwa ne ma nan ba ma sabon garin bane giwa ce ko ba sabon garin bane so irin wannan yana faruwa yana faruwa da manyan birane ko a malikiya da suka lissafa cewa mil kaza wanda yake daidai da kaman kilomita 65 zuwa 70 a malikiya shine suna da masafa da suke kirgawa to za ka iya samun gari guda faɗin shi a wuce haka yanzu ko kano daga dawanau in ka shigo ta katsina daga dawanau kafin ka iso anguwa uku zaria road za ka yi cin awa ɗaya ya isa ya isa lokacin da wanda ya bar nan zariya zai isa kaduna ba haka bane kuma nisan tafiya ya wuce kilomita haka kamar daga zanguza can gaba da duk in kana neman in kana neman misali mu ce mariri na Jigo road ko kana neman can can lawa industrial layout a hadeja road kaga ka ratsa garin to ya kai ya kai tsayin tafiyar da inda ba gari bane za ya kaso barantana kuma manyan birane irin su cairo irin su riyadh da ire-iren su wanda suke wani garin ya wuce kilomita 200 sa gari guda ɗaya ya wuce haka irin su new york to kaga yanzu duk tafiyar da kai a cikin wannan alƙarya har yanzu kana gari ɗaya ba maganar kaso wani zai kalli to har yanzu a gari ɗaya kake wani kuma sai ya kalli nisan cewa to ai nisan da wahalar ta kai ƙasar na haka a yi yanzu a riyad akwai titi guda ɗaya wanda ya ratsa garin ya wuce kilomita 120 tsawon titi irin kama a ce major street haka kama a ce ahmad bello wai da ke nan kaduna kaga tsawon shi ya kai nisan daga nan sai ka kusa in ka kama hanyar kano daga nan sai ka kai wata kila daka tsalle ko na abu makamancin haka amma duk da haka gari ɗaya ne duka gidaje ne da anguwanni da kasuwa da ofisoshi da sauransu ka akwai masail da yawa game da ƙaso za ka ƙa'ida, amma ita ce duk inda ka shiga shakka ka rasa kasuru ya kamata a yi ko cikawa da suka koma asali me asali shine cikawa duk inda ka shiga shakka kaga biyu ake ka kai ko to in kai hudu dai kaga ka wuce dai abin da ake so akalla kana da bonus in ko ya zama na hudun ake bukata kai biyu to kaga an biyo ka bashi to gane ya zama kana da bonus akan abi ka bashi duk inda ka je wani gari ko tafiya ko wani yanayi ka ruɗe ka kasa gane nan ƙasar ya kamata mu yi ko cikawa to ka cika sallah wannan ita ce ka'ida da ta fito da kai a cikin masiyar yawan rigingimin da ake bari mu ji wani asari har ila yau zai ba mu mamaki game da wannan matsala shine yake cewa wa am nam wa am bukair ibn al-ashaj anna rajulan qala lil qasim ibn muhammad wani mutum ya ce wa al-qasim dan muhammad dan abubakar alƙasim ɗaya daga cikin manyan malaman madina alfuqahu saba'a. jikan sayyidina abubakar baban shi shine muhammad wanda aka haifa sayyidina abubakar a hanyar aikin hajjin bankwana dan gidan Asma'u yar umais din to wannan malami shine yake cewa ajaban min aisha mai tambaya yace gabata malam na mamakin sayyidatina aisha kaifa kana tusalli fi safari arba'a? wai tana yin sallah na ji labarin an ce tana cika sallah a tafiya kaga wannan yana so ne a bude kofar da za a aibata ta a ce ai yar bid'a ce ma ai ta ma rayu da annabi amma tana saba mishi da irin wannan zamanin ne sai a ce ma gaba daya ai watsi da ita sai a samu ɗan jagaliya ko wani ruwai da ya fito yana maganganu na rashin mutunci da rashin arziki wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli raka'atayn amma kuma annabi raka'a biyu yake wato yana so ya buɗe ƙofar da za a zazzagi Aisha saboda wannan ta'auri da ta yi da ya saba ma zahirin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala ya ibn akhi sai ce kai ga ta malan saurara alayka bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haitu wajata ina horar da kai ka bi sunna duk inda ka ganta ka bi sunna kar ka bi maganar wani amma ka sani fa inna minan nasi man la yu'afu akwai mutanen da sun fi karfin zagi abinda kake so na a buɗe babin zagi Aisha baka isa ba ta fi karfin zagi duk da wannan abin ta yi khilaful aula ne fa inna minan nasi man la yu'ab ina ma da matasan mu na yanzu da ustazan mu za su gane wannan ka'ida cewa kuskuren da malamin yayi ba dalili bane akan abu da kofar zagin sa wataƙila ma kai kuskuren a iya fahimtar ka ne da iya ilimin ka amma aka baje karatu na gaskiya ba kuskure ba ne ko kuma wani ra'ayi ka ɗauka shi ya ɗauki wani amma kaga ustazan mu ba su iya irin wannan mu'amala ba ko za su ce ai ya saba wa sunna ya saba wa annabi ai ya ma ya bi yan bid'a ai kaza kaza kaza kaza ba su san uzurin shi ba ba su san me ya faru ba da sauransu da wani ustazu zai ga wani abu kawai da bai gama fahimta fa abin ba bai gama fahimta ya abin ya faru ba bai san mulabata din abin ba to kawai zai kama raddi wannan cikin ɗabi'a ustazan ko ba ba su san mutuncin mai mutunci ba ba su san daraja masu daraja ba ba su san wannan ka'ida da ka'idan a ƙillu zawil hayati asarati akwai irin wannan asari da aka ruwaito daga malam sa'idu dan eh, musayyab ko waninsa da yake cewa laisa min alimin wala sharifin wala zu fadlin illa wa fihi aibun ba wani malami ko wani mai daraja wani sharifi ko wani mutum mai falala sai da ya zama yana da wata naƙasa wani aibu tare da shi wani abin da ɗan adanci ne sai cike da wani magana ce walakin minan nasi mallayan bage an tudkara uyubu akwai mutane waɗanda sam bai dace a dinga ambatan kurakuransu ba wa man kana fadluhu aksara min naqsihi zahaba naqsuhu fi fadli duk wanda alkhairinsa ya dara ma sharrinsa to wannan sharrin ko na kasan tana shigewa karkashin alkhairi abinda ya su su su ustazai da masu zafin kai gani suke da an faɗo wannan suke munafurci kin gaskiya ne ko ba haka bane abu su ake so na farko tukuna su tsira lafiya lau domin a cikin faɗin aibin mutane a inda bai kamata a faɗa ba fa kada tara kanka zunubi ne na ɗaya sannan na biyu mutane masu daraja a cikin al'umma darajar su ita ce sanadiyyar da ake saurara musu a mutunta su a ai musu ɗa'a da biyayya da haka aka hana zagin malamai da shugabanni da miji da iyaye saboda duk waɗannan ana so ne a musu biyayya don su zama guide ga al'umma idan ana ta aibata shugabanni sai mutuncin ya zube sai mutane su ta tsine musu su ta aibata musu sai su lalace sai duniya duka ta shiga cikin rubu irin wanda yake cikin dinnan yanzu da muka mai da mutuncin shugabannin mu ya zama kamar nakiya kowa ya tafa ya ci ba sa iya abin alheri da ka sai ga mutum mutumin kirki ne an ba shi shugabanci amma saboda mutane ba sa ne fatan alheri duka ya lalace ya sururuce kamar an canza mai kwakwalwa kuma duka bala'in sai ya koma kanmu haka jibe da mata suka raina mazajensu da aka babu albarka a cikin zaman auren ba ta iya mijinta biyayya mace nawa ne yanzu take saurara mijinta sai yadda Allah ya tsare miji na faɗa tana faɗa ta je ta fita ba da izini ba ta dawo sandaran take so yayi magana ta mayan masa yayi zagi ta yi zagi wata ma kai duka to haka kuma malamai suka shiga cikin wannan jarabawar su amma yanzu malamai akwai wanda ma suna jin tsoron jahilai saboda su dan ki alkinta ragowar mutuncinsu akwai maganar da malami yana so ya fara yana jin tsoro akwai abin da malami yana so ya aikata yana jin shakka akwai fatawar da malami yana so ya bayar da ita yana tsoron me zai bi baya saboda rubdugu da jahilai za su shi dukkanin mu muna amfani social media muna ganin yadda abubuwa suke faruwa da ka sai zama wani ya yi rowa iliminsa wani ya yi rowar mutuncinsa wani ya fita batun shashancin da mutane suke ya kansu zai da zahilcinsu da haka shi ya saka ga Allah ya ba annabawa isma don su zama katangagu daga wani kuskure da laifi don su ji daɗin isar da saƙon Allah don a ga mutuncinsu. amma duk da haka fa ba a rasa ban faɗi a kansu, a cikin mutuncin nasu to su kuma malamai Allah bai ba su isma ba Ga shi kuma ya danka musu aikin annabawa su ci gaba da yin su da haka suke cikin darabawa ba ya kaɗan ba saboda ka zama mu kiyaye harsunan mu game da aibata malamai da zagin su akan wani abu da muka gani na shubha ko abin da ba sani ba yanzu misali wani da zaran ya ga wani malamin sunna a wani waje da wani dan bid'a kawai zai kafa lasifika ya dinga jan maganganun barbahari mu'amala dan bid'a baka san ya kai suka haɗu ba baka san da suka haɗu me ya gaya mishi ba ta yi jirgi ne ya su na tafiya ta yi wani aiki ne a wani kwamiti ya haɗa su ta shi ɗan bid'an ne kawai ya tashi ya zo inda malamin sunan yake ya ga sa ya zo ya gaishe shi to zai ce mishi ya tafi ka ba mu waje ɗan bid'a kawai kafirai ba su zai da annabi yake ya saurare su mutane ba su san me ake nufi da waɗannan asaran ba su ta fassara su da ka yanzu wannan maganar da nake ita kanta in wani wawa ya ji sai ya mara ji to da ita ma a gunshi wannan halaka ce kaga da cikin karatu karanta ta to ne daga cikin musibar da muke ciki to mu da ma abin da muka dauka kamar yadda sayyidina Ali yake cewa inna qawlal haqqi lam yada ali sadiqan zancen fadin gaskiya bai bar maka aboki Ni yadda kuke da mutum dai kai kana fadan gaskiya sai ku bata da shi sai wannan ya ji daɗin kai wannan ya ji haushin kai wannan haka dole haka za in dai kana malami ne wa'azi dole haka za ka haƙura kawai kai ta mutane addu'a Allahumma hadi qaumi innahum la ya'lamu in ka ji ana wata katowar sai dai kai wannan addu'a ya Allah ka shirya da mutanen mu wasu sani bane so da jama'a ba a shaharantar da aibin mutane masu falala ba a ce ba su da aibi ba amma ba a shaharantar da shi saboda idan kana shaharantar da shi wannan yana zubar da mutuncinsu ya hana a anshi alkhairin da ke tare da su saboda malami wanda yake mai taurin bashi malami wanda yake mai yawan surutu ko malami wanda yake mai bin 'yan siyasa ko malami wanda yake baya kula da iyalansa duk wannan aibi ne amma ba dole ba daidai bane ka je ka bada labari ce ai malam wani da kuke ganin shi ai kaza ne ai ta yaya ta magana to shi za kuma ake so su ma malamai su ma malamai su ma su yi iyayen su su guje wa abin da zai iya dawo musu irin wannan kasassaba ko da asalin abin halarsa wato duk abin da za ka yi ka dinga aunawa ka dinga kallon ne zai je ya dawo kar ka arra da mutane ga fitinar aibata ka ta zame musu musiba da kai da su don akwai malamin da idan aka aibata shi aka zage shi ko aka ci mutuncin shi ko aka mai abin da bai dace ba to kawai sai shi dan ya galabace shi ce to ma ya daina yin abu kaza akwai malami babba a ƙasar nan cikin malamai ɗariƙa wanda ake ba mu fitinan nan malami fa yanzu wanda yake fitina a halin sunna wallahi aka ba mu labarin cewa da ustazi ne cikin 'yan izala amma kan irin wannan abin aka zo aka mai tsiye akan wata mas'ala ta wata ɗabi'a tashi mara kyau da ya sai da zai kauce to amma shi fita daga izalam kaga kaga an fitine shi kuma har yanzu yana cikin fitina har yanzu da zan faɗi sunan shi anan kowa ya san shi ba buƙatar faɗi ba ga dan gungu ba irin su ne yayi akwai akwai akwai akwai ƴan uwan ahli suna da suke da wasu kurakurai abun sunna da suke yi wanda shi ma irin wannan rigima da ta tashi ko a nan zariya kake ko a kaduna ko a kano za ka iya buga misali irin waɗannan mutane da an san su a cikin harkar addini da sunna saboda wani kuskure da suka yi ba a yi mu'amala kuskuren da nufin gyarawa ba sai ake mu'amala kuskuren da nufin ta'ayir da nufin cin zarafi sai suka lalace gaba daya yayin da shi kuma zala sallallahu alaihi wasallam so yake a gyaru so yake a tsira gaba ɗaya ji abin da yake cewa da aka ce a halakar da mutanen Taifa bayan sun fasa mai goshi yace a kyale munusu in su ba su imani ba 'ya'yansu ta yi imani inda annabi ya bari an halaka su da daga nan garin ya zama sai dai zama harab kamar yadda tabuka ta zama da madiyana da inda Allah yake cewa innakum latamuruna alaihim musbihin wa bil layl fa tilka masakinu la tuskamin ba illa qalil da ire-iren wato irin zai zama wani site ne na labarin halakar da wata al'umma da babu garin Taifa a yanzu da muke magana saboda haka idan mutum daga sai tafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi gara mu dinga iya bakuna mu musan abin da mu dinga faɗi zaka yace yace mishi faminan nasi man la yu'abu akwai mutanen da ba a ambatan aibun su aibun su ba abin ambato bane kuma fa mu kalla da kyau jama'a wannan ka'idar kowa yana amfani ta akan kansa idan misali yanzu ka taso bayan ka girma ka samu labarin cewa babanka ashe wani tsohon kattagi ne wani tsohon mara jin magana ne da yana saurayi ko mahaifiyarka ta yi baɗala ta yi bala ja'u da tana budurwa tsakaninka da Allah za ka so a dinga ambatan wannan aiki ba za ka so ba ko kusa da magana ba ka so a zuwa yi saboda yanzu ya shafi mutuncin iyayenka kenan to malamai ma iyaye ne kamar yadda nauyi yake fara malamai iyaye ne so mu dinga kwatantawa da wannan ya za ka ji idan da mutuncin iyayenka ne ake ci yanzu irin yadda ake taso malamai a gaba wani malami saboda kawai an gan shi a gidan gwamnati ko an gan shi sun gaisa da wani mai muƙani kawai a tasa shi gaba a yi ta ɗiba shi ɗiba a tsawon kwanaki wannan bai dace ba sa muka ce to su malaman su kiyaye akwai abin da malami zai yi wanda ya kamata ya kiyaye kayyakin asali amma in yayi ba za mu mishi mu'amala mummuna ba da haka malamai shi sun kiyaye abin da zai kiyaye mutuncinsu abinda zai bar musu darajarsu abinda zai hana a aibata su saura kuma sai su bawa Allah da falalarsa malam ya sake cewa wa an salimin ibn abdullahi ibn umar an abihi annahu sami'a umar ibn al-khattab yaqulu fi illatihi allati tufiya fiha ya ji kakan shi abdullahi ya ji babansa umar yana faɗa a lokacin da ya rashin lafiyan nan raunin da wancan kafiri ya ji masa sanda a kashe shi kafin ya mutu yana cewa in astakhlif in na ayyana na ce wane ne halifa a bayana fa inna ababakarin qad istakhlafa to abubakar yayi istikhlafi in na bayyana ni na zama halifa ne saboda abubakar ne ayyana ni wa in lam astakhlif idan ban faɗi kowa ba na ce ku je ku zaɓi shugabanku da kanku fa ina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yastakhrij manzo Allah bai yi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya rayuwarsa bai ce wani ne halifa a bayana ba sai dai yayi isharori kamar da kuma cikin sharhin ibn abil izzi al-hanafi na bahawiya za ga ya jero waɗannan isharorin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi isharorin da ke nuna yana son Abubakar ya zama halifa wasu malamai kuma sun ce maka ya nassanta inda yake cewa wa ya aballahu wal mu'minuna illa abubakar ya tamanna mutamannin wasu za su yi burin su samu shugabancin nan wa aballahu wal mu'minuna illa abubakar Allah da muminai ba za su yadda ba sai dai abubakar ya yi to wannan kaga in an dauki shi a matsayin tansis ga wajen wasu malamai amma dai magana mafi shahara shine manzo Allah sai ta bai ayyana ba yace wa inna allaha sayahfazu dinahu kuma ni na tabbatar da Allah zai kiyaye addininsa qala abdullahi abdullahi yake cewa fa ma huwa illa an zakara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa abubakarin fa alimtu annahu lam yakun ya'dilu bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ahadan wa annahu ghairu mustakhlif kamar ka ce me yasa aka kawo wannan asarin a nan wajen ana magana akan girma da darajar sunna sayyidina umar yayi mukarana ne cewa in na fada na ce na ne halifa to nayi aiki da sunnar na gaba da ni in ban faɗa ba na yi aiki da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Abdullahi na jin wannan yace sai na san babana ba zai ayyana ba ya fi gane wa ya bi tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da bin tafarkin sai na bakar da dukan su shirya ne amma na annabi yana sa na fata mun gane wannan shi sa sai na Umar sai ya ayyana wani wanda baya duniya yace da yana nan da shi zan ci ba don wanan nan ya fi waɗancan ba don wanan shi ma kininsu ne sai ce amma ku je ku wane da wane da wane ku zauna ku zaɓi halifa in Allah ya cikawa. Abdullahi saboda ya san baban shi ya san ɗabi'arsa ya ce ina jin ya yi wannan muƙarana na san ba zai ayyana kowa a matsayin halifa ba. Wato don ka gane, ko da wani na tare da wata shari'a idan ga shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to tashi ita ce aula bil ittibai wanda annabi yake yin fada wa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam mafi alkhairin shiriya ita ce shiriyar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam malam ya sake cewa wa an bilal ibn Abdullahi ibn umar kamar lokaci ya gure ko ah ramin tinawa bari mu gani wa bilal daga bilal ibn Abdullahi ibn umar anna abahu Abdullahi ibn umar qala yawman qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bilal dan gidan Abdullahi dan umar yake ba da labari cewa wata rana baban mu yace la annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tamna'u an-nisaa hududahunna min al-masajid kar ku dinga hana mata wurin zamansu a masallaci, ku hana mata rabansu na masallaci, raban takawa zuwa masallaci da samun ladan jami'i da samun ladan gafaran mala'iku da sauransu karku hana mata ku ce kar su fito fa qultu ana ni kuma yana ustazu kawai sai nace amma ana fasa amna'u ahli yace to ni dai wallahi banda gida da wallahi ba za su je ba man sha'a wanda yaso falyusarri ahlahu yaje ya saki matan shi ta yawo a gari faltafata ilayya wa qala abdullahi sai wai goyi kale ne ce la'anaka allah la'anakallahu la'anakallahu aka ce ba a taba jin yayi irin wannan kalmar ba a duniya sai ce Allah ya tsine maka Allah ya ƙara tsine maka Allah ya ƙara tsine maka albarka wannan fa mutum ne mai girma da matarsa da kuma babansa sirikinta kenan isa ka ce fasa amnau ahali wato ba yaro bane karami mutum ne za a ce ya girma har ya zama shi ma adult har yana da iyalansa yana zaman kansa baban shi kuma malami ne yana karantarwa sai ya faɗi hadisi shi kuma taraf sai kishi kishin iyalinsa ne ya hau kansa amma sai bai iya mu'amala mai kyau ba da sai irin ta Aisha ce to amma gafarta malam mata fa yanzu sun canza me kake gani gafarta malam ita Aisha haka tace da annabi ya ga mata to da ya hana su amma dai ba ni ba zan iya hana su sai dai a dinga musu nasiha ce ku bar kaza ku bar kaza tunda dai asali annabi ya ce kar a hana su to wannan rashin hana wani yana har abada shi sa ta kofa a madina da annabi ya ce wannan kofar mata ce abdullahi dan umar har ya mutu bai ƙara shiga ko ya fita ta wannan kofar da kofar da annabi ya ce kada a toshe wannan kofar ta wani ce har yanzu tana ba a toshe ta din an zo gyara masallaci za ce ban da wannan ko da design ya nuna cewa ban a bushe ta za a ce a batta annabi ya ce a batta saboda girmama magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka ake so magana annabi sallallahu da da nauyi a cikin tunaninmu tana da kima da daraja ya tsine mai so uku yace tasma'uni aqulu inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala amara Allah yumna'ana kana jin ina cewa annabi ya ce kar a hana kai kuma kana cewa zaka hana wa qama mugdaban ya miƙe cikin fushi in ka san waye Abdullahi dan Umar a tarihi zaka fi gane wannan mutum ne dattijo malami ne haƙuri ne ba da uzuri mai iya bin abubuwa sannu-sannu amma ka je wannan fushin wannan riwaya tana cikin ah, sai muslim a cikin bukhari ba a ayyana waye ba sai a cikin sai muslim shi sa ibn hajar yake cewa yana ganin abin da ya sa bukhari yake ayyana waye riwaya shi bil ma'ana cewa wani ɗansa ya yi kaza sai ya tsine masa ko bai ƙara masa magana ba har ya mutu saboda ya zo cewa akwai wani waƙi a wata riwaya cewa shine yayi wannan magana cikin 'ya'yansa. a wata riwaya ya zo a wata riwaya ita ce wanda Bukhari ya kawo cewa afwan Muslim ya sace kawo ta cewa Salimu din ne ma yayi haka sai fa qala Salimun aw ba'du banihi Salimu ko wani ɗansa Ragon ya zo da shakka ba za a yi itibari da shi ba a irin wannan mahallin zantutuka dai da yawa da malamai suka yi a kan kadiyar eh, wanda yake nuna cewa ƙarshe dai mafi rinjaye shine shi bilalu ɗin ne domin yanzu wannan ƙista shi ce shi yake faɗa da kansa amma akwai ruwan da suka zo da wani abu wanda ba wannan ba wani yana nuna yadda abdullahi dan umar baya wasa da martaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma kamar da malamai suka ce sun kai ma ɗanka babba faɗa in yi abin da bai dace ba ka ce tun da ka balaga kenan je kai abin da ka ga dama wannan na turawa ne ce da mutum ya kai shekara takwas ya wuce a mai faɗa a'a ko da iyalanka in kai saba sai ka ya rarrankwashe ka ko ya zazzage ka irin yadda aka yi annan a maka tankiya da ka mutum bai girma a gaban iyayen shi ko har yanzu yana nan za a mushi abin nan sannan da kuma hukun halastin ka ladabtar da ɗanka ta hanyar ƙaurace masa in ta kama da kuma tabbatar da halastin ko sunnancin zuwa mata zuwan mata masallaci a to anan ne sai aka samu ishkali shin idan sun saba din da gaske ko ya halasta a hana su ko bai halasta ba duk da aka da malamai suka wannan magana to anan ne yan dagaliya suke samun tangarda suna iya su fahimci nasoshi fahimtar zahiri amma ba su iya su fahimci su fahimta mu'ammaka da malamai suke ma nasoshi ta hanyar haɗa nasoshi da yawa duk bayan wannan ɗin sai da malamai suka ce eh zai iya halasta a hana mata zuwa masallaci idan ya zama za su zama fitina ga al'umma idan ya zama dalilin fitina misali a ce mata su mai da masallaci wajen taɗi da samari irin da suke dina za a to sai a ce kawai a basu cigaba da wannan fasikancin saboda ga wani hadisi ya ce ka a hana su ba za dole za a yi saboda ulma mafasid muqaddamun ala jalbil masalih sai a hana ko a saka dokoki masu tsauri za a iya saka wanda za su hana wannan abu duk da haka sai malamai wannan maganar cewa shi abin da ya sa abdullahi dan umar ya yi wannan tankiyar saboda yanzu mutumin ya mukabalanci maganar manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam to ba a ba haka ko da cewa kai annabi yana yin wani abu na halal to a daidai lokacin baka cewa kai baka san wannan abu misali ana ce ba da labari cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana son kabewa to ko da dabi'a ka baka son kabewa to a lokacin sai dai ka shiru kawai ko annabi na san nama akuya sai ka ce ka ai ni ko na san nama akuya amai nake to ƙarya kake yanzu annabi kake suka balantana kuma aure a ce kai irin kwamarin ne mace ɗaya kake so ka rayu da ita kana jin ana labarin cewa annabi ya yi aure da sai ya su menene ma'ana aure da yawa sai da wani amfani to karya kake zindiki ne kai ka ga damar kai aurenka guda ɗaya kuma da kai zaman ka da mata ɗayan Allah ya ku zaman lafiya amma kar ka sake sanda ake labarin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kallon nashi ba mai kyau bane alqazi yariya waɗannan maganganun wanda haka na iya jama hukuncin kisa ba kaje karanta abin da qadi ya faɗa a cikin zantukan da in ka yi su za a iya itibarinsu a matsayin ka zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to da irin wannan a faɗi wani abu cikin al'ada ko ɗabi'a ko rayuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ka nuna suka game da shi to amma a wajen dirasa ta nusus to akwai qawaid amma da ake bi idan idan aka zo kan wata ƙabiya ko a wani zamani ko wani yanayi da ya zama na cewa mata sun mai da masallaci wurin wata fitina za su zo su ta kokowa su ta dambe ko su ta gulma ba karatun ya kawo su ba ba sallar ta kawo su ba ko su mai da shi wurin adashi da sai da kayan gyaran jiki ɗin da sauransu idan hukumar masallaci ta tsaya ta yi dirasan malamai sun kalli cewa kai wannan abin fa yanzu fitinar shi ta fi alherin shi ko to sai a ce to masallacin nan an hana mata zuwa to anan kuma sai ku jira abin da gauga'u za su yi zan za ku jira ba dan kaɗan ba Allah ya kyauta bari mu saurara nan insha Allah wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi wa sallam subhanaka allahumma hamdi ka an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh